musulmi yan uwa assalamu alaikum wannan marici na lahadi ya yi daidai da yau 22 ga watan 4 watan rabi'u thani na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 27 ga watan 3 na bature na shekarun haihu annabi isa shekara 2011 ga maman dawo a wannan rana ta lahadi kenan bisa darasin wannan littafi sharhin usuli sunna sunna na imam ahmad tare da sharhi na shakrabe wato ran nan muna cikin bayani akan biyayya ga shugabanni da'at wulatul umuri sai muka tsaya ko darasi ya kare to za mu dasa ciki yau darasi ne na sha biyu insha Allah a wannan garaji ta alaji salisu mai sirri a gabacin gidan ko a birnin maradi a cikin darussan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi malam da ya kawo maganganu na nau'i na tsari na kafiran turawa da ire-irensu na zanga-zanga da watawaye da ake yi ma shugabanni sai ce wannan dukkan shi babu shi cikin musulunci ba tsarin annabi bane ba tsarin Allah bane tabaraka wata ba haka annabi ya rayu ba haka sabai suka rayu ba yace kai fa ya kabila bihal ashabu al muslim ta yaya wato matashi musulmi zai riki wannan tsarin ya ce aiki da shi kuma yana matsayin shi musulmi ulama'ul islam wa ahlul haqqi wa ahlus sunna wal jama'ati al mutamassikun bi tawjihatir rasuli alkarimi. malaman musulunci mabiya gaskiya ahlus sunna wal jama'a masu riko da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mithl hazihi wa misal taqrirati a'immatul islam misali abinda muka karanto nan ya ce misalin wato duk abin a imma na musulunci suka tabbatar musulun malik wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa gairuhum al-auza'i wa thauri kullu ha'ula'i ya ce dukkan wa'annan malaman asaru ya'ani hukumatin inda ha a kadawi sun zamani da hukumomi wa'anda akwai kurakure tare da wannan hukumomin wa'anda hirafatun akwai kaucewa ga hanya tare da wannan hukumomin na lokacinsu wa asalan asali ma ma za jara fi ahadul imam ahmad menene ya gudana a zamanin imam ahmad ai bayyane ki karara mu ma mun karanto shi daulatu ta'tilis sifati daula ce sukutun wadda ke kokarin yaɗawa tsakanin mutane kore sufofin Allah tabaraka wa ta'ala tana kira ne ila mazhab jaham mazhaba ta jahamiyya mazhab jaham indahum kufr su ko su imam ahmad a wurin wurinsu mazhabin mata jahamiyya su matsayin kafirci take cewa alƙauli mai halƙin qur'an sa mutane su akan cewa ra'ani halitta ne wannan kufurin inda ahmad kafirci ne wurin imam ahmad wa inda ahlul hadith fi dalikal alwaqata da wurin duk malaman hadisi na wannan lokacin kanat alhukumatu tad'u ila alkufri kenan hukumar ta wannan lokaci tana kira ne zuwa ga kafirci ma zalika na an karaju tare da haka mabiyan imam ahmad kab ahli sunna a lokacin sai suka nufaci su yi kuruji su yi tawaye su dauki makamai ga wannan hukuma ai hito na hito fa ya abal imam ahmad imam ahmad shi ya kiyaye ba za a haka ba mun gane ko Wakala sai ya ce haza fihi fasadun wa fihi dararun alal musulmi wannan in kun aikata shi za a samu banna mai yawa kuma cikin shi za a samu cutar wadda za ta kasance akan musulmi fa mu sai tsawace su daga haka kaifa ahmadu me za ka ɗauka imam ahmad jubanun ahmadu amilun za ka ɗauke shi matsoraci kuku za ka ɗauke shi dan koran kahirai ne shi koran su ne ɗan barandansu ne wanda za ka ɗauka shi cikinsu inda matsoraci ne dai bai dagewa akan kowa ya ba da wuya ya yi kalmar kafirci don ya tsira shi ya kiya yana shan azaba inda matsoraci ne bai yin haka sannan in dan su ne to ta yaya suka rike shi suka sa shi gidan kaso suna mai azaba inda dan su ne to kenan wannan shine mazhabin gaskiya shine abinda manzo Allah rayu akai da sahabbai shine tabi'ai suka bi su su ne da ma suka suke aiki da shi as-salafu allazi aka zo bi hadhihi al-adilla magabata na gari wanda suka riko da irin wa'annan dalilai wa qaumul khawarija suka yi wato tsaye da su da khawarija suka hito na hito da ba wa qaumu ahli fitani suka hito na hito da wato suka fuskanci ma'abuta fitina min al-mu'tazilati na yan bid'an mu'tazilawa wa gairihum da wanin su umala'un wa jawasis wato su wato za a dauke su yan koran kahirai ne koko za a ɗauke su yan leƙen asiri ne ya ni wallahi haribu na ahalar sunnati bi asali bi na bala ya ce mutanen gar ke gani na yanzu masu sito mu da salon aiki da ƙa'idodin turawa wasu lokuta a bar ka'idodin musulunci kawai suna nuhin su yaƙi ahalar sunna ne ta hanyar usulubi irin na kahirawa na su ne masu uh, tsari na tura irin na gurguzu wal na. wal qaumiyina wal ahzab al mulhida ba fiyina kamar yan koren turawa masu tahowa a yi amfani da su su yada da turawa a cikin kasashen su qaumiyina su ne masu ƙoƙarin a raba addini daban daula daban hukumar ƙasa magana ta daban magana addini daban kamar halin da muke ciki yanzu duk su ne suka mai da maka ce to ire-iren su ne suka yi saura su ne kawai ko dai su nemi amma malami zanga-zanga a mai tawaye a wace mai ko dai su nemi amma shugaba na musulmi zanga-zanga a mai tawaye a wace mai ko kuma a yi to na to da shi a yi yaki a kashe shi a mai kishin gilla to wannan duk daga turawa suka samu wannan ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da dai sauran al'ahazabi kungiyoyi almilhida masu kokarin canza ma addini akala su mai da shi ba da annabi ya bar shi ba fa kaifa tastaqdim hadhihi al-asalib ya kake ta kokari kana kai kawon hidima ga wannan irin tsarin fi haƙƙin musulmi ne game da haƙƙin musulmi wa kai fala ta ku zunubi hadhihi al-adilla dan ba karku da wannan dalilan na musulunci da aka ambata walima to kuma dan mene la tu'azzirunahum idan shugabanni na musulmi suka samu kurakurai ko malamai na musulmi suka samu kurakurai dan ba ku karɓar uzurin su ku lalaban musu uzuri kawai sai dai neman wato a masa tawaye a dauki makamai gare su ai kaza a wace musu ka a karɓi maganar su kar dai ne wa inda hum hadhihi al-adilla al-hali wato wurin malamai suna da dalilai ga su wanda suke bi na suna bin rayuwar annabi sahabbai ko ko ganin kuka bata dace da irin wannan zamani ba bala yace ana ni dai yanzu la da an ukhrija ba na nihin dauki makami in yi tawaye ga wani shugaba ara annal hakima kenan ina ganin annal hakima kafara al-kufar al-bawa ko da za a ji ga wani shugaba ya kafirta kafirci karara ana ma kafartu ni ba za ka jin na furta baki na na kafirta shi ba anta zahabta mazhabar khawarij kai da kabbin mazhabar khawarij kai ne zaka ta kafirta shi wa kafartahu kai za ka kafirta shi in ka kafirta shi uturkini ka kyale ni fi hali cikin irin nau hali aki ya kai dan uwa la tahinni ya aki kakka kira ni kakka tuntube ni kyale ni anta yajibu an tasma'a li qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam kai yana zama wajibi ka saurari maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka saurara mata kai da'a da yace ma aqamu salata wani lafazin yace ma sallau wani lafazin yace hatta tarau kufran bawahan ba ku da ikon tawayi ga shugaba ku daukan mai makamai ko ku kimai biyayya matakar da yana tsaye da sallah wani lafazin yace yace ma aqamu salata wani lafazin kuma ma sallau duk matakar da yana tsaye da sallah wani lafazin yace hatta tarau kufra Ba wa hatta tarau kufran wa har sai in kun kafirci karara to a wannan lokacin da muke ciki wannan 'yan zanga-zangan na kasashen larabawa ba fa kahirci ne suka gani karara ba kawai biya tsarin turawa ne amfani da tsarin turawa ne yasa su wannan zanga-zangan amfani da tsarin turawa ne yasa su dauka wa'annan makaman biyan mazhaban khawarij ne yasa suka ɗauki makaman suna yaƙe shugabanninsu al'ana ma arafna alimin mu'tabar ya ce to ga yanzu ha ba mu san wani malami ba wanda ake ɗaukar shi malami ne a hakika ake aiki da maganar shi ƙala ya anifi ba'adar hukami wanda za a ce ya faɗa game da sashen wasu daga cikin shugabanni ya zaɓe wani da sunan shi ya ayyana shi yani a sheikh ibn baz tarifuna annahu kaffara ba'adar hukami yace kamar sheikh ibn baz kun taba ji kun taba sani cewa ya taba kahirta wani daga cikin shugabanni ya ce wani kafiri ne cikin fatoyin shi wa ba'dul ulama kafara ba'dul hukami minhum yastahiqu takfira shin wani daga cikin sashen malamai banda ma bin bas din da ake yarda da su aka yarda malamai ne a duniyar musulunci kun taba jin wani ya waru wani shugaba ya kafirta shi lakin badal hukami ma ya zarafi da'iratul islam wa in harafu fi da'iratul islam ma ahadun kaffarahu yace shugabanni sashen shugabanni ana samun wanda bai gushe bai na nan cikin da'irar musulunci duk da dai ya kauce ma wata hanya a cikin musulunci a cikin da'irar musulunci to saboda haka babu wani da ya kafirta su matuka kana cikin da'irar musulunci ba da iko a ce kai kafiri ne a dai ce ka aikata abin da ka kai matsayin fasiki ko kaza ko kaza hal hunaka masalan alimin mu'tabirin min ahli sunnati min anzahin nas shin akwai a iya samun wani malami da aka yarda da malanta shi a duniyar musulunci a cikin ahli sunna daga cikin tsarkakkin mutane kalabi kufri filanin wa filanin da zai ce wani kafiri ne wani kafiri ne ya ayyana mutane min da hukama al'an daga cikin shugabannin da muke da su yanzu yace ma na jidu illa sufaha wal jahalatu wa alasil mu'tazila wal khawarij ya ce ba za ka samu ba sai dai wawaye sai dai jahilai sai dai karnan mu'tazilawa karnukan mu'tazilawa masu biyar mazhabin mu'tazilawa wal khawarij da mazhabin khawarij hum allazina kafaru su ne ke kafirta mutum da ya aikata zunubi <coughs> allazina eh, allazi eh, yukaffir al-hukama wa shu'uba wallazi yukaffir al-hukama wal jaysha shine zaka samu cikin su mai kafirta shugabanni na kasashe ko shugabanni dai na musulunci ya kafirta su 'yan kasan ma ce 'yan kasa kaza duk kafire ne ya kafirta shugabanni ya kafirta sojojinsu kullaha mustamidda dukkan wannan ra'ayoyin sun samu su ne min ta sayyid kutub daga makarantar sayyid kutub suka samu shi wannan irin tsarin allazi haddama usulus sunna wanda duk yaro sadda usuli na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allaka bi usuli ahli dalal jami'an ya ratayu da usulu na bataccen mutane wanda sun bace daga hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan bid'a ma min asalin fasid bala yace babu wani asali batacce illa tabannahu sayyid kutub face sayyid kutub ya rungume shi wa ma min asalin min usuli ahli sunnati illa wa haddamahu babu wani asali daga cikin usuli na ahli sunna face sayyid kutub ya rusar da shi wa minha takfirul ummati daga cikin asali da ya runguma ba ce akwai kafirta al'umma musulmi bai hitar ga musulunci ba a ce kahiri ne wa min ha al'asar allazi yanbani alai ta takfir kenan daga ciki akwai wannan asali da wannan kafirtawa ta ginu akan shi annal imana la yazidu yadda akan cewa imani bai karuwa wala kusa bai ragewa al imanu imma imanin mi'atun fil mi'ati wa imma kufurin wai imani in ma dai zan imani ɗari cikin ɗari ba raguwa amma zance a ce an rage ba a ɗari cikin ɗari ko kuma kafirci sadi guda ne ko kun gane nan alhali imani yana iya samu raguwa amma a iya cewa akwai sai dai kaɗan ne kamar yadda ganin idan mutum ke iya raguwa a raga saura a ce ganin idan shi ya ragu amma akwai saura kun gane ko wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jamaa amma wancan mazhaban khawarij ne wai abin da yake ne faƙat imanin au kufur shi kenan yanke magana ɗaya ko dai imani ko dai kafirci amma dai kai mai imani ne ba kafiri ne amma ba a magana fasiki ba a magana a'a kahiri ne dai kai ko dai musulmi ne amma insanin inda hu ma'asin amma mutumin da za a samu sabo tare da shi e za a ta'a ta zai fi jiz'iyatin in yayi biyayya ga shari'a yayi biyayya ga shari'a Allah a cikin wani yanki amma ya saba a cikin wani yanki ba ka kafara to wannan hakika ya zama kafiri wa kharaja min da'iratul islami nihayiyan wannan ya daga da'irar musulunci ya kai ƙarshe ya daga da'irar musulunci shike wannan mazhaban khawarij ke yace al khawarij wasalu ila hadha al haddi khawarijawa sun kai ga wannan iyakar fa nahnu na'amulu min shababi shakrabi yace muna guri ga matasa su tashi an ya tafaqahu su zurfafa karatu su zuba wa ilimi su zuba wa fikihu al'ana a yanzu ta tastakarijin nususa su yi kokarin wato tato soshi hiddo na soshi daga cikin littattafai wal adilla da dalilai wata bayyana dalala hadar rajuli su bayyana batar da ke tare da wanga mutum sai da kutu. amma ma ya kabilu na minka ma ya kabilu na minka alhaka ba su karɓar gaskiya don ka faɗi ba su sauraron ka abau an yaba hasu an alhaki sun kiya su tashi su bincike game da gaskiya aba an yi ba su anil haƙi ya ikiwa ya ku yan uwa matasa sun kiyasa tashi su nemi gaskiya su karance ta sai biyar bayan yan bid'a suna kare su aba an ya kifu mawqifal uqala'i min hadhihi sun kiyasa tsayi matsayi na masu hankali game da wagga fitina allati darabat atanabaha min masharikil ardi wa magaribaha fitinar da ke buga wuciyar ta yammacin duniya da gabacin duniya wa hayyarat shabab ummati wadda ta yi dalilin eh, wato matasa na waga al'umma sun rudi sun shiga cikin halin rudu sun shiga cikin halin gurbata kwakwalwa wa balbalat ukuluhu hankulansu sun wace kamar na wanda ya sha kwaya wa darabat ba'duhum bi ba'din ta buga sashen su ta buga sashen su bisa sashi wa garasat adawata wal bagada ta dasa gaba da kiyayya tsakanin musulmi ma na an ya tabassaru wa ya darrasu al'umura ba su nihin su tashi su samu basira game da tahiyar addinin ga su karanci al'amuran addinin ga wa ya arifuna man ya kuduhum su san wai wane ne mai jagorancin su wane ne mai jansu su wa ma huwa manhajuhu mi an manhajin shi mi a tafarki ne wa ma hi aqidatuhu mi a aqida shi wa ma huwa fahimuhu lil islam menene fahimta shi a musulunci ba abin da ya sha musu kai sun sunne kai biya suke ta kowane hali ayi ta tayya sai ne sai kai ya koma kamar irin abin yan siyasar demokuraɗiyya tsarin turawa kawai aka dauko aka sa gaba in dai ina son ka ina son ka ta kowane hali an bar tsari na alwala bara wanda karantarwar alkur'ani da sunna da nake son ka dan kaza sharɗan ka so mutum ya zan yana bin tafarkin Allah da manzo idan ba bisa shi yake ba ko mun kake son shi to dole ka hidda magana biyayya shi ka ɗauki tawarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi wa'anda ke tare da tawarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala yariduna hadha su ba su gurin haka kamar dai mutum na addini ba da ya ci riba gobe kiyama ba la yariduna haza ba su nihin haka malam yana maimaita su bi la yariduna haza la yariduna haza ba su nihin haka ba shi suke nihi ba ja'alu asabi'ahum fi azanihim malam yace sun sa yatsatsan su cikin kunnuwansu sun dadi ba su sauraron irin waga magana taka wasta ga ba bahum sun sa tufahi sun lube kansu bayan ga yatsa cikin kunne kuma ka ja zane ka rihi dan dai ka ƙara nisantar da kunnenka daga wannan zanci a ce maka tashi ka bincike gaskiya wani bisan bata yake dan me ka biye shi ka halaka ya asarar da sun rihe kunnensu sun sa tsatsai ciki sun sa tuhahi sun ƙara rihewa wasarru sun dage in ji malam yayi wato abin nan ikitibasu da ayat alkur'ani ya ce sun dage bisan batarsu bisan biyar batacce eh, wasu takabaru su bara sun yi girman kai sun nemi yin girman kai iyakar girman kai ba da iktibasi da aya suratun nuhi aya ta bakwai in kan lura da wannan irin ɗabi'un da malam ke ambata nan cikin kasashen mu akwai su nan cikin mu ma ka ga wani kawai ya sa wani gaba kawai yana biya ta kurumce makamce ta kowane hali ina ruwan shi da daidai aiki tun da dai wani ne ta kare duk abin da ya faɗi min yarda alhali ba haka a gina addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan ba da fatawa ga sahabbai akwai lokacin da suke tambaya su ce lima ya rasulullah saboda mi ya manzan Allah haka ne ko ba haka ne ba ya masa bayani to dan menene zaka ce ka sa mutun gaba kawai ta inda dai ya ja kai ta biya tai ba ruwanka da ana tare da annabi ko ku rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ina da dalilin rabawar mu da wancan mutane na farko da muka rabu da su mu koma mu game da su muna ha wallahi ya ikwani mala yace ina rantsuwa da Allah ya ku yan uwa salaku wa an ga mutane salaku hazihi masalika asayyata sun kama irin wannan tafarki mummuna fa nahnu na kulu al-kalam mu kun muna faɗin wannan magana wa nahnu na kulu al-kalama muna faɗin wannan magana wa in kana fihi quwwatin duk da magana akwai ƙarhi ciki hatta yastaiqizu har sai sun halka ba za mu fasa ba in kana inda hum ukulin in ya zan akwai hankali tare da su ba za mu fasa ba har sai sun halka daga bacci sun gano kuskuren da suke ciki sun gyara in ya zan akwai sauran hankali tare da su wa yan kana inda hum ihtiramul nususil qur'ani was sunnati kuma in ya zan akwai sauran girmamawa da mutuntawa ga nasoshin qur'ani da sunna a wurin su to za ta yi su harka su gane wali fahimin salfi salihi in ya zan akwai sauran girmamawa da mutuntawa a wurinsu game da fahimta ta magabata na gari sahabbai da tabi'ai alaihim an ta'akalu fi hadhihi al-umuri al-azimati al-khadira wajibi ne a kansu su tashi su shiga cikin hankalinsu game da wannan al'amurra masu girma masu hadari allati wasalat fi al-ummatu ila darajatin lamta tasilha min qabl ala yadi sayyid qutb wa atba'i wanda al'amari wato al'umma ta kai cikin wannan al'amari har ta kai wata daraja ta matsala wadda can da gabanin haka ba ta kai haka ba basa ga hannun sai da kudu ana biye da shi ana biye irin manhajin shi wannan irin manhaji na shi shine ikhwanul muslimi ne yau ke biye da shi ba kenan to amma wani wanda bai karanta aqida ahli sunna wal jama'a ba sai ta gani dari cikin dari daidai suke alhali ba haka nan bane akwai inda sun kauce ma manhaji na ahlus sunna wal jama'a wurare da dama amma rashin karanta wannan fannin shi ke sa duk wanda ya bayani ya iya daɗin baki kasancewa baka san wani abu na karantar annabi ba ka sanin ya saba kawai suka yi ta mun gane ko mala ya ce na hannu la'ana rakazna ala hadal asali mu a yau mun gina muku ginshiki bisa ga wannan asali lima hitu bihi min fitani domin ya kewaye wannan fitina a yi maganinta wa hafazu hazihin nususa ku yi kokari ku har da cewa an gana nasoshi da aka karanta fa inna na nadinu laha biha ila an nalqahu mu za mu bauta ma Allah da wannan nasoshi har zuwa ranar da za mu haɗu da shi gobe kiyama wala yamkinu an ya jurrana sahibi hawan wala sahibi inhirafin ila khilafi hadal manhaj malai yace bai yiwuwa wani ma'abucin san zuciya ya ja mu ko wani ma'abucin kaucewa daga hanyar manzan Allah ya ja mu ila khilafi hadal manhaji mu taimu bi shi bisa ga sabanin wannan manhajin ba za mu yarda ba muna jin wannan ko to madalla to sai malam ya ce za a komawa ga matanin littafi ya mai unwani saboda an kawo ga wani unwani na imam ahmad cewa aljihadu madin ila yau qiyamati ma albarri wal fajiri hita jihadi don ɗaga kalmar Allah yana nan ba a shahe hukuncin shi ba har zuwa ranar kiyama kuma jihadin za a hita tare da shugaba shugaban nan albarra wal fajir ko mutumin kirki ne ko fajiri ne kun gane ko yan an ce fajiri nan musulmi ne bai ta da'irar musulunci ba ko da yana wani abu na kaba'ira shi shugaban to yana nan fajiri ne musulmi to shine zai fara gaba magana imam ahmad imam ahmad yace wal gazaw madin ma'al umara'i ila yawmil qiyamati al barri wal fajiri la yutrak wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila al a'immati madin laysa li ahadin an yad'ana alaihim wa la yunazi'ahum wa daf'u sadaqati ilaihim ja'izatun nafidatun man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran wa salatul juma'ati خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين من أعادها فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم, برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين كنا جمعنا wa yadinu bi annaha matun la yakun fi sadrihi fi zalika shakkun kun ji gabar da Imam Ahmad ya karanta yace hita jihadi wajibi ne tare da shugabanni har zuwa ranar kiyama shina nan shugaban mutunan kirki ne ko fajiri ba za a hwasa ba za a barin hita jihadi ba za a hitar da shi kuma raba fai'u na ganimar da aka samu ba tare da an yaki ba raba shi da tsaye da haddodi ga wanda ya laihi wannan haƙƙi ne na shugabanni kuma shi ma yana nan ya ci gaba haƙƙi ya mata tashi babu wani mutum da zai suka kansu ba wanda zai jayayya da su tura hidda zakka ka miƙa musu raba wannan yana nan halan ne gare su kuma zakka ta yi in an bada ta ta yi duk wanda ya bada zakka zuwa gare su suka raba zakka ta isa mai matsayin zakka shugaban nan ya kasance mutumin kirki ne koko ya kasance fajiri sannan sallar juma'a bayan su shugaba ya jagoranci juma'a ka yi sallah bayan shi ko bayan limamin da ya nada wannan ya halatta kuma yana nan ya wanzu kuma sallar ta cika kuma raka'a biyu ta juma'a in ka yi ta zama sallah duk wanda ya sake ta bayan yayi ta bayan su dan bid'a ne ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar aikin sahabbai kuma ya saba ma sunna kuma bai da falalar juma'a komi bai da shi na falalar juma'a yace sannan kuma idan mutum ya zan bai ganin cewa a e sallar juma'a ko sallar jam'i bayan irin shugabanni wa'anga na musulmi ko ya sa kasance shin mutanen kirki ne ko ko fajirai ne to abin kenan idan bai ganin haka to ya sani abin da ke sanna mutum ya yi sallah bayan su a biyu kuma ya rike da addini cewa wannan sallah ta cika kai ya zan cikin zuciyar shi akwai kwankwanto duk yadda suka kasance ka yi sallah bayan su to wannan shine nasi daga imamu ahmad sai sharhi imam eh, shakrabi ce ba da ha malam ya ce wal gazaw madin ma'al umara'i ila yawmil qiyamati barruhum wa fajiruhum ma damar jihadu madiyan matakar jihadi dai na nan ila yawmil qiyamati zuwa qiyama to za a hida tare da su fa yajibu an da ta hatar rayatul imami albarri wani fajiri ce kenan wajibi ne mu hita jihadi kalkashin tuta ta shugaba na musulmi shin mutunan kirki ne ko fajiri salihi ne ko fajiri kun gane ko wa fa'ala haza as-salafu magabatanmu na gari sun aikata haka ka ibn al-mubarak wal auza'i wa ahmad bin hanbal kamar ibn mubarak kamar auza'i kamar ahmad ibn hanbal duk sun aikata haka sun yi sallah bayan shugabanni sun yi ta jihadi tare da su kuma tare da shugabannin suna da zunubi kun gane ko kana ya karju wa gairuhu ya kasance shi da wanin shi duka ya na suna hita ila thuguri zuwa tsaron iyaka ta tsakanin musulmi da kafirai na kuma suna jihadi ta hata liwa'id daulatul abbasiyya kalkashin tuta ta daula ta abbasiyya mun kausa abin da take ciki game da su ko ya ce to malam kuma ya ce imam ahmad ya ce wa matul fai'i wa iqamatul hududi raba fai'i na ganima da tsai da haddodi ga wanda ya zina ko sata ko kishin kai wannan ilal ayin ma haƙƙi ne zuwa ga shugabanni suke da shi ma da shi ma abin zartarwa ne ya ta tashi laisa li ahadin an yata'ana alaihim babu wani da zai soke su akan haka wala ina za ham ko yi jayiya da su kun gane ko fayara anna qismatul fai'i umara malai yace to ga sharhi kenan mutum ahli sunna wal jama'a zai zan yana ganin eh, ya tai akan yana ganin raba ganima ta fai'u wannan hakkin shugabanni ne wayara anna iqamatul hududi fi zina wal qatli was sirqa wa shurbil khamri wa ma shakala zalika ila al hukami duk wannan tsaye da haddodin duk aiki ne na wato shugabanni laysat lil afaradi ba haƙƙi ne na ɗaiɗaikun mutane ba wala Littawaif tawa'if kun ba aiki ne na wasu jama'a jama'ar suka haɗa kai suka yi gungu ko suka yi ƙungiyoyi ko suka yi kaza ba su da wannan shugaba na duka na musulmi shike da ikon ya dace hannun barawo shike da ikon ya kashe wanda ya kashe wani shike da ikon ya sa a yi rajam wannan shike da wannan iko yan aka sake shi ga ɗaiɗaikun mutane ba na sai ta yadu kawai sai ka bi wani ka kashe ka ci ya ma kaza wa yanda ma ya tawallal amra fi dalika alhakim wanda zai jibinci aiki cikin wannan zai jibinci wannan al'amari shine shugaba hakimi li'anna hadha haqquhu dan wannan haƙƙin shi ne wali an ya tawallal afradu saboda eh, ban da kake cewa ba ki magana ko. idan idan wani ɗaiɗaiku suka ɗauki wannan haƙƙi suka rike ga hannunsu awal ɗawa'ifu ko wasu jama'a suka ɗauki wannan haƙƙi lihadal ashiya game da wannan tsaye da haddodi addi ila safakin dima'i wannan zai ja mu zuwa ga zub da jini ne wa addi ila fitanin la awwala laha wa akhira kuma wannan zai ja mu zuwa ga wato fitinoni wanda ba su da farko ba su da ƙarshe ba a san ƙara na ƙari wasu ba tunda wasu jama'a kawai sai su ɗarmu yaƙi su haɗa wani mu ce kamo shi mu dace mai hannu ya mu kaza da abin da ya kai a dace hannu duk wannan duk sai ka tsaida shi ga shugaba kun gane ko yadda dukawa sallah da an kabar sallah bayan shugaba eh, limami in ya duka ne kake duka ba ruwanka da wani dabra kadan ya duka sai liman ya duka haka nan ne ko ba haka nan ba to haka duk zartar da wannan abubuwan shugaba ake bar ma in ba haka ba kawai wasu mutane sai su su yi ta kishi sai ce haddi ne suka tsaida lakin idza tawalla zalika waliya waliya amrin sai dai idan shugaba ya riki wannan aiki ga hannun shi walau kana fajiran ko da fajiri ne shi fa innan nufusa ta hada'u to lokacin rayukan mutane za su natsu wala ta ta'arradu al'ummatu lil fitani al'umma ba za ta gitta kanta ba ba za ta kai kanta ga fitina ba inda ya zan shugaba ne zai tsaye hukunci an gamu an ba shugabanci ko fajiri ne shi wannan ayyukan in shi zai yin su to za a samu natsuwa basa ga a sake su ga kowa ce kawai in kun kama barawo ungo ku ga muku mai kaza ko ko ko gani ba kawai wani ya mu kaza bari mu kira mu sa a kamo shi mu mai haddi kaza mai hukunci kaza laisa li ahadin an yata'ana alaihim yace da imam amr yace babu wani da zai yi suka ya halatta gare ya suka ga shugabanni la fi iqamati haddin wa la fi qismati fai'in kama fa'ala zu al khuwaisar al khuwaisarati zul khuwaisarati yace ba za a suka su wajen tsaye da haddi ba ka dora suka mutum ya tsaye da haddi kan wani ko ya raba fai'i ka soke shi ya ce kamar yadda wannan mutum da ya soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan Allah bai an adalci ba yakin wani ne manzan Allah ya rabu ya ce bai raban adalci ba to an hana kai haka ga shugabanni wa dafa wa sadaqati ilayhim ja'izatan nafizatan yace da Imam Ahmad yace raba sadaka a miƙa musu zakka su raba ta to zakkat ta yi a matsayin zakka kuma ta zartu a musulunci yace li annal hakima al muslima dan shi hakimi shugaba musulmi lahu an yajtahida fi qismatil fai'i lahu zalika ya samu dama yayi ijtihadi sadda zai raba wannan ganima ta fai'i zai lahu zalika ya samu wannan dama ta yi ijtihadin ganin abin daga ganin shi daidai shi a daidai yana da wannan dama ya ce wa dafa usadaqati ilaihim ja'izatin nafizatin man dafa ilaihim ajza'at anhu da imam ahmad ya ce mika musu zakka su raba ta isan ma mutum ya zama zakka ta zartu da sauragun ta zartu a matsayin zakka man da fa'a ilaihim ajza at duk wanda ya mika ma shugaba zakka ya raba to ta yawa kenan muna akan wanda ya mika ma shugabanni zakka suka raba ya ba amirin musulmi zakka ya raba zakka ta isa mai matsayin zakka to sai shakrabi ya ce amma wa fi mazhabil imami ahmad wa fi mazhabi al Shafi shafi'i wannan mazhabi guda biyu yufarriquna baina zakati zahiri wa zakatul batini suna rabewa suna nuna bambanci tsakanin zakata zahiri da zakat badini. wai rauna suna ganin cewa anna zakata zahiri li waliyyi da amri zakata abin da ke bayyane wannan haƙƙi ne na shugaba na musulmi ma'ana zakar dabbobi zakkar kayan gona kun gane ko wa zakatul badini su sai suke ganin zakata badini misalin zabi wal fidda misalin zakar kuɗi zinariya da azurfa wa da tijara da abin nan din kasuwanci eh, kadara ta kasuwanci hazihi li nafsi li nafsi man yamliku nisab wannan ya zan mallaka wanda haƙƙin wanda ya mallaki nisabi min zakata na zakka sawa'an zaban aw fiddatan duk ɗaya ne shin zakkar ta kuɗi ce zinariya ko azurfa aw tijaratan ko zakkar kayan kasuwa ce lahu an ya kharju ha bi nafsi mutum na iya hidda abin shi da kan shi raba wa ba'du amma wani sashi nasu yabdulu yana hihi ta an ya kharju ha bi nafsihi li inna anna yana nuna cewa da aka ce haka dan in ya hidda ta da kanshi ta haka zai sa domin wato zuciyar shi ta natsu ya samu natsuwa annaha wasalat ila al-mustahiqina zakat ta kai ga wanda sun cancanci a basu zakat kun gane ko ya ce shi ne illar da ta sa suka yi haka shi ne hikima ɗin walakin ma hada da ya ce amma tare da wannan lau a ta hali waliyil amri da za su bada ta ga shugaban musulmi fa inna zalika ja'izun wannan zakat ta isa mai matsayin zakka ya halatta su miƙa mai raba kuma zakat ta amma lau talaba ha waliyyar amri amma da zai zan shugaba na musulmi zai nemi a kawo zakat fa'alan nas an yi adduha ilai wajibi ne akan mutane su miƙa mishi ita da su kai ta su bada wurin shi wa za imtana'u an ada'i halahu sadda duk suka kiya su bada ta gare shi an yi qatilahum yana da ikon ya yaƙe su kama qatala sahabatu mani zakat kamar yadda sahabbai suka gamu suka hada kai suka yaƙi wanda suka hana zakka ahlus sunna wal jama'a kuna fahimtar darasin ga kyau ta sai malam ya ce wa salatul juma'ati khalfahu wa khalfa man wallahu ja'izatan yin sallar juma'a bayan wato shugaba ko bayan limamin da shugaba ya nada ja'izatun ta halatta ma'ana ta, ta, zartu ga zama wato sallah ya'ani salatul juma'ati khalfal imami wa khalfa man wallahu min al umara'i kenan kai sallar juma'a bayan shugaba na musulmi na duka babban shugaba kun gane ko ko kuma yin sallar juma'a bayan wato shugabannin da ya nada na jahohi min al-umara amiri amiri kaza amiri wal qudati da alƙalan da ya nada wayin madal masajid da limaman masallatai duk da ya nada in dai nadin shugaba ne to wannan limamin duk fajircin shi to za ka bi shi sallah sai ko in akwai inda za ka samu sallar da ba nan bayan shi kun bayanci wannan to mun hazo nan mun zo gaba nan wanda nake son duk mu yi matakiya mu ba da hankalinmu da kyau kar mutum ya dawo ya mun tambayar da abin bai kai a ce ya rasa gane wannan ba ya kamata ya tambayar sai in gano ya ce lalle wannan abin ya kamata a ce ya shiga duhu sai ya ce mana ya ce ba'adun nasu ya iri salatul juma'ati wasu daga cikin mutane suna sake sallar juma'a yani li uzurin fi nazarihi domin wani uzuri ga nazarin mutum yani yamma li annahu ma balaga ah, al'adadu al'arba'ina in ma ga ganin shi adadi bai kai mutum arba'in ba kenan su ga ganin sai mutum ya kai arba'in a kulle juma'a to in bai kai arba'in ba shi sake sallah za shi kun gane ya ce ana samun wannan ya ce wa in ma li annal imama in ma dai ya sake sallah wai dan cewa liman yara salatahu laysat sahiha dan ganin cewa shi liman sallar shi ba ingantatta bace wa ga limamin sallar shi ba ingantatta bace sai malai ya ce wa hadha sharrun min zaka ya ce wannan shi shari daga wance ne nan ka ce sallar shi ba ingantatta ba ce shi sa sake ya yi sharri da cewa da wancan da ya ce don adadi ba su kai arba'in ba saboda haka zai sake sallar shi a zahar wagga ba ta zama juma'a ba ya ce kuma ha za mubtadi'un mala ya ce wanga kuma dan bid'a ne hatta law kana al-imam fil juma'ati mubtadi'an ya ce har ma ka sani da liman zai kasance in dai ga sallar juma'a ne sai limamin ya zan dan bida'a ne salli sallah fa za ka yi tare da shi ta juma'a wala ta'id kun ba za ka sake ta ba walau kana ja'iran ko da shi ja'iri ne mu ai kun san an ce ja'iri dama ba mutumin kirki bane ko to dama ga larabcin ma ja'iri shine eh, azzalimi alja'iri ai azzalim kun gane ko to ko da ya kasance ja'iri ne sallima ahu sallah za kai tare da shi wala ta'ud ba za ka sake ba amma nan wane ne ake maka magana shugaba na musulmi ya zan shine limamin juma'a ko limamin idi ko limamin masallacin kamsa salawat ko kuma limamin da ya nada shine limamin juma'a ko limamin idi ko limamin kamsa salawat nan ne magana take ba wai magana irin ta wurin ku ne ko gada ma ko cewa na zo a nada ka in kun gada ma ku turi ku naɗa wani ku gane bambancin yadda yake nan za kai ne dan biyayya ga shugabanci saboda ganin sahabbai ga da suka yi kun gane ko yawwa ya ce fa'in a idita salatar juma'ati in ka sake ka sake sallar juma'a da kai bayan wannan shugaba dan bid'a fa anta mubtadi'un a lokacin kai kuma ka koma dan bid'a kai ma saboda sahabbai ba ga sun sake ba suka yi sallah bayan irin wannan mutanen ta juma'a fa sunnatu sai kuma ce kuma kenan ita sunna bi an yi salliya ma'ahum raka'ataini yayi sallah tare da shugabanni raka'a bi ta juma'a wa ya yayi ya kudirce ta da zuciyar shi ya bi annaha ta'ammatun cewa sallan nan cikakka ce la kun fi sadarika min zalika shay'un kare zan cikin zuciyarka akwai wani kwankwanto kai zan akwai wani raibe na tunanin cewa sallaka bata yi ba wannan shine mazhaban ahlus sunna shine sunna abin da ke sunna ka yi sallah tare da shugabanni raka abi ta juma'a ko raka abi ta idi kuma ka kudirce cewa ta cika babu wani kaikai cikin zuciyarka mun bai ci wannan ko wannan ya gabata baya kenan nan wurin idan muka ta ga sharhin tahawiya bari in da karanta wani abin cikin tahawiya yake zan bude tahawiya sharhin tahawiya ga na ibn abdul izzi wato sai ya ce wanara shi imamu eh, a tahawi cikin tahawiya tashi matan mana dibilin tahinka bari kallon can kana dauka hankali nara salata in ce imamu tahawi cikin tahawi a ƙida na jama'a sai ce wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahalil qiblati mu mu ahli jama'a mun yarda da yin sallah bayan duk wani shugaba fajiri um, um, salihi ne ko fajiri ne in dai har yana cikin ahalil qibla ma'ana in dai yana cikin musulmi wa alaman mata minhum kuma muna kudurta cewa za a yi sallah ga duk wani wanda ke musulmi komi yake kaba'ira komi yake zunubi in dai bai hita daga da'irar musulunci ba in yi mata za a mai sallah illa iyaka nan wurin malamai abin su kai magana akwai wanda in ya rasu koma ba yake mai sallah ka san munan garin mu koma ma rasu duk girman malami za a kiro shi ga rasu koma wane ne alhali ba haka nan ne ake yi ba akwai mutunan da ba a sa ma'abuta falala su limanci sallah shi koma ba ake sa kowane mutum da irin gwargwadon wato addinin shi da ya rayu gwargwadon yadda za a sa mai limamin da zai mai sallah kun gane ko mutum ya kashi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ki mai sallah an yi lokacin da gabana sha hukunci wanda ya mutu da bashi manzan Allah ya ce ku taiku mai sallah sallu ala sahibikum ko ba haka ba kun san hadisin ba kaga wannan duk yana nuna akwai laifukan da mutum zai rusu da su ma abucin falala ba a sashe mai sallah sai dai koma baya kun gane ko to amma da za a gayyace malami ya ki zuwa sai a ce an gayyace shi ya ki zuwa ko ba haka nan bane to ba kowane malami bane za a sa ga kowane ga kowa ya mai sallah aqida kuma ahli sunna jama'a ce ake karanta mu mun bayyanci wannan ko to a ce a eh sai a ce dan baya da komi ne malai ki zuwa ba ana iya ce haka nan to yana ana karanta aqida ahli sunna wal jama'a za a warke akan komi ya zo a cikin sahih bukhari dan mai sharhin tawiya ibn abul izz ya kawo shi ya zo a cikin yace ya zo a cikin sahihul bukhari cewa abdullahi dan umar mai tsantsan bai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam din nan kana yusalli khalfal hajaj ya kasance yana sallah bayan hajaj bin yusuf al-thaqafi mun san matsayin shi azalimin nan mai kashin sahabbai wanda ya zo ya kashe sahabi dan sahabiya jikan sahabi jikan abubakar siddiq kun gane ko jikan abubakar siddiq ne ɗan ammiyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kashe shi kuma gindin ka'aba inda aka ce wa man da kala kana amina ya ɗauko ta ga yaƙi aka zo aka kashe shi kaga ta ka ƙetar doka Allah ƙetar doka Allah har so nawa to hajaji din nan mai kishin sahabbai ya kashi sahabbai ya kashi sahabbai ya kashi malaman kirki to sai ga Abdullahi dan Umar na sallar juma'a bayan shi dan mi dan biyayya ga shugaba kawai saboda karantar da annabi musa sallallahu alaihi ka araba kan al'umma kawai manufa kadai ka araba kan al'umma shine kadai manufa shine hikima yace wa kaza Anas bin Malik haka nan Anas dan Malik shi ma ya kasance yana ba sallah ba Hajjaji din dukkan su ga sahabbai ne yace wa kana al-Hajjaju fasikan zaliman shi ko Hajjaji ya kasance fasiki ne azzalimi ne baka magana haka take cikin sayyid Bukhari kuma yanzu ya fi sahih bukhari aidan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce game da miyagun shugabanni da ya bada labari za a yi su cikin musulmi bayan ya wuce ya ce ku yi sallah bayan su yi sallu na lakum za su ɗora muku sallah fa in asabu falakum waɗahum in sun dace kun samu lada sun samu lada sallah kun samu sallah sun samu sallah wa in aka dawu falakum wa alayhim in suka fada cikin kuskure ba su yi daidai ba to ku kun tsira da sallar ku laihi ya fada kansu shi kenan maza Allah da ya warkar da mu ba sallallahu alaihi wasallam to nan sai in yi haka in ce rike mana nan amma kaka gudda yadda ka gana aji din sai na kare sai ka bani shi tsab yadda yake kuma ka gengedi eh. ya dauke ka nan cikin tahawiya sharhin tahawiya wangana ibn abdul izzi alhanafi bayan ya kawo an ga hadisan da na karanta na cikin sahih bukhari kuma ya kawo wasu hadisai to sai dai su suna da rauni nasiruddin albani yi takarijin suna da rauni sai ya zo ga gabar da ya ce ilam eh, rahimakallahu wa iyana ka sani ya kai dan uwa Allah ya ma jin kai kun mu ma mu jin kai annahu yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfa man lam ya'lam minhu bid'atun wala fiskan ya halatta ga mutum yi sallah bayan limamin da bai san bid'a wannan limamin ba kun bai san fasikancin shi ba ba ruwan shi kawai kabar sallah bayan shi kai kai wani bincike bi ittifaqil a'imma wannan ittifaqi na malaman duniya na musulmi baki da yace walaysa min shartil itimami bai zan daga cikin sharadin eh, kazan mamu ga mutum ba an ya alamal ma'mumu itiqada imamihi mamu ya san menene aqida wanda zai mai limanci in dai hal liman ya zan shugaba ne na musulmi ko shugaba na musulmi ya nada shi to dole ka bi shi sai in kana da inda zaka je ka yi sallah da ba na sai ka taya ka can ka yi sallah wannan ba a hana ka ba kun gane ko amma in dai babu to ka a same ka kayi zaman ka gida kana sallah kai kadai ka ki tahiya wurin shi ka ki tahiya wurin kowa wala an yamta hina hukum ba a sa shi cewa sai ya jaraba shi ba bai kule ce ma za ta ata kidu yaki daka liman yana son dora biyar ka sallah yaki daka ba zai ce mi haka ba bal yusalli kalfal masturil hal yayi sallar shi kawai bayan wanda halin shi ya boye ba a san mi a halin shi ba shi bai san halin shi ba to yi sallah sai halin shi ya bayyana in wanda ya cancanta ya bar biyar shi sallah ya sake masallaci sai ya bari walau sallah kalfa in yada'u ila bid'atihi da za yi sallah bayan wani limami dan bid'a da ke kira zuwa ga bid'a tai aw fasikin zahirul fisiki ko bayan wani fasiki wanda fasikance shi bayyane yake wa huwa al-imam ratib shi kuma liman ne ratibi allazi la yamkinu as-salatu illa khalfahu wanda sallah ba ta samuwa garai in ba bayanai ba ka imam juma'ati wal idaini wal imam fi fi salatul hajj bi arfa kamar wanda ya zan limamin juma'a ne ko limamin idin karamar sallah da babbar sallah ko limamin sallah arfa kaga wanga duk ba ka iya canza su wani har zalika da wani wannan in haka ta kama ka to ka sani fa innal mamuma kai mamu yusalli khalfahu shi mamu zai yi sallah bayan irin wannan limamu larura ce ta same shi inda amatu salafi wal khalafi wurin dukkanin salaf da khalaf za ka yi sallah bayan shi ai kun ga usman da afana da ya kiyan kasar a arfa ya dora cika sallah raka a hudu ai sahabbai biya ta suka yi aka ce abdullahi dan mas'ud dan za zaka bi shi manzo Allah ya yi kasar nan wannan sauran ta halifofi da sun yi kasar nan abubakar da umar shi yanzu ya cika hudu ya ce ai sabani sharri ne kawai na bi shi sallah ne dan ka arba al'umma karshe an haɗi abin da ya sa um, usman da afana ya dora cika wannan sallah daga cikin abin da aka waɗi cewa daga cikin abubuwan da aka lalubo na hujjojin shi akwai cewa mutane na tattaruwa na nesa da kusa da ajamawa da su suka musulunta in sai ga an yi sallah raka'a biyu wani koma za ya dida ne rike kawai sallah raka'a biyu take shugaban duniya duka yi sallah da mu ce raka'a biyu raka'a biyu yayi kai ka shi ne wannan yana cikin abin da ya sa ya cika sallah wannan dai ijtihadi ne na a'imma kawai kun gane ko wa man taraka al-juma'ata wal jama'ata khalf al-imam al-fajiri fa huwa mubtadi'un inda akasar ulama duk wanda ya fasa zuwa juma'a ko ya fasa sallar jam'i bayan limami fajiri shugaba na musulmi nan ina maimaita muku ba kowane limami ne ke da wanga matsayi ba to wanda ya fasa wannan fa huwa mubtadi'un inda akasar ulama dan bid'a ne wurin mahi yawan malamai to tunda aka ce wurin mahi yawan malamai to akwai wasu yan kadan da ke ganin a'a bai bid'a ba yana da kyau dan saurara mai tunan dai shi ma akwai abin da yake gani ko wasahihu mala yace abin da ke ingantacciyar magana annahu yusalliha wala idu cewa zai sallaci wannan sallar juma'a bayan wannan shugaba fajiri ba zai saki ta ba fa inna sahabata radiyallahu anhum lalle sahabbai radiyallahu anhum kanu yusalluna aljuma'ata wal jama'ata khalfal a'immatil fujjari sun kasance suna sallar juma'a da sallar jam'i bayan shugabanni fajirai wala iduna ba ga suna sake sallah ba kama kana abdullahi bin umara kamar yadda abdullahi dan umar ya kasance salli khalfal hajjaj yana sallar bayan hajjaj ibn yusufa al-thaqafi wa kadhalika anas radiyallahu anhu haka nan anas dan malik kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa kazalika abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa gairuhu kama haka na abdullahi dan mas'ud da shi da wanin shi sun kasance ya salluna khalfal walid bin uqba bin abi mu'aid wa kana yashrabul khamra sun kasance suna sallah bayan wannan wali da dan ba dan abi mu'aid amma ya kasance shugaba ne an nada shi akan shugabancin jama'a amma kuma shan giya yake hatta innahu salla bihim subha marratan arba'a har wata rana da nan kawai masa sallah asuba raka'a hudu sun makala azidu kuma sannan wayo sai ce in kara muku lalle ya kai dan giya fakala lahu ibnu mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace ma zilna ma aka munzil yawma fi za'id bi ziyadatin ba mu gushe ba tare da kai kana mu karin sallar ga hagga yau ka ƙara ta ceto wa fi sahihi a cikin sahih bukhari hadisi ya zo yanzu kaga ai kaga wannan duk ya zan alhurma shugabanci ci in mutum da mutum ne ka tai kana biyan mutum bai san abin da yake ba hakan to nan duk wai dan ka raba kan al'umma ne kenan raba kan al'umma ba karamin matsala ce ba ko kun lura wa fi sahihi a cikin sahih bukhari ya zo anna usman ibn affan radiyallahu anhu usman da affana lamma husira lokacin da khawarij suka zo suka kewaye gidan shi za su mai wannan kishin gilla to lokacin sallah sai yi sallah bin nas shakasun sai aka sa wani limami ya sallah da mutane da ba shi ba dama shugaba shi ke sallah da mutane to yanzu an kewaye gidan shugaba sojojin khawarij sun kewaye gidan shugaba sun tsallaka gidan shi za su yanka shi to shikenan masallaci an tada sallah da mutane sai wani mutum zai sallah da mutane fasa ala sa'ilin usmana sai wani mai tambaya sai tambayi usman da affan yace innaka imamu ama kai ne shugaba na dukkan mutane wa hadha allazi salla bin nas imamu fitina wanga da zai sallah da mutane eh, limamin fitina ne wanga yana nihin shi su bi shi sallah kuna fahimtar darasin ga da kyau aka da sai usman da affan yace yabana afi ya kai dan dan uwana inna salata min ahsani ma ya'malun nasu tabbas sallah ita ce mahi kyawun abin da mutane ke aikatawa da cikin ibadarsu fa iza ahsanu fa ahsan ma'ahu sai da kyauta kyautata Sallah kyautata ta tare da su kenan su ta yi su bi limamin nan na yan bida na yan kawarij ko ba gwani ba ya ce wa iza asa ufarta na isa'ata sadda duk suka munana suka shiga halin munana ka nisanci munana wata su ita munana za ka nisanta za ka kin su ne don wannan munana wata ban bayanci wannan ko wannan ya taba cikin sahihul bukhari cikin kitab al-azan a cikin mukhtasar na bukhari da eh, nasiruddin labani ya abin ya sai mala ya ce wal fasiku wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahiha fasiki mai wani aiki na sabo da dan bid'a sallar shi karan kanta gare shi shi ingantatta ce fa iza sallal mamu khalfahu in liman in mamu ya salla bayan shi lam tabtil salatu sallar shi bata bace ba lakin inna ma kariha man kariha salata kalfahu ku sani wanda ya karhanta sallah bayan dan bid'a ko fasiki ya karhanta ta ne li al amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkari wajibun saboda umarni da abin da shari'a ke so da hani game da abin da shari'a ke kyama wajibi ne fasa sallar bayan shi na sa yayi gyara ya ga an kaurace mai sai ji lalle ya tuzar tunda ana mai kallo kaza nan kamar wa'azi ne kamar in ka kin sallah bayan shi kun gane ko ba dan sallah ka za ta ɓaci ba ne a'a matukar ana biya ta yana ta ganin yana cikin mutuncin shi ba zai fasa wannan abun ba ko kun gane wa min zalika mala yace daga cikin wannan akwai anna man azhara bid'atan wa fujuran duk wanda ya bayyana bid'a shiga hili ko ya bayyana fajircin shiga hili na sabo Allah yurattaba imaman lil muslimina kar a sashe zalli imami ratibi ga musulmi duk wanda ya zan a cikin wannan bai jin kunyar sabo bai jin kunyar bid'a to ka sa shi zan ratabin musulmi ga sallah ratabin libami ga sallah fa innahu yastahiqqu ta'zira wannan ya cancanci a mai ta'ziri kun gane ko a ladabtar da shi hatta ya tuba har ya tuba daga cikin ladabtar da shi a kiyan sallar bayan shi dole sai ya ga ciya to mutanen gadon ina son in mallake su to sai fa na gyara fa in amkana hajiruhu hatta ya tuba in yana yi wa kaurace mai hayya tuba kana hasanan wannan shi yayi kyau kuna jin wannan ko wa iza kana ba'dun nasi iza taraka iza taraka salata khalfahu idan ya zan daga cikin mutane akwai masu matsayin da in sun kin sallah bayan shi wa salla khalfa gairahu suka ta yin sallah bayan wani shi khalfa gairihi suka yi sallah bayan wani shi suka bar masallacin su koma wani masallaci in dai ya zan asara zalika fi inkaril minkiri inda ya zan wannan zai tasiri cikin inkari gama da bannar da yake hatta ya tuba har ya tuba au ya uzala ko har a ce to tunda mutane sun kaurace mai a sabke shi a mai azalu a tsige shi au yantahin nasu ko mutane su nisanta an mithil zambihi su nisanci irin wannan zurbin da yake in dai wanga zai tasiri to a aikata haka ina watan kuna fahimtar sharhi ne na aqida ahlus sunna wal jamaa sharhin tahawiyya da ibn abdul aziz al-hanafi mala ya ci gaba da cewa fa misali haza idza taraka salata khalfahu idan har mutum ya bar sallah bayan shi kana fi zalika maslahatin maslahatin shar'iyyatin indai har ciki a samu maslahar da shari'a ke nema walam tafutil mamuma juma'atin wala jama'a indai har ya zan jam'i juma'a da jam'i ba za su kubce ba mamu in bar sallah ba shi kenan inda ya ba limamin juma'a bane shine wannan dole sai kaji ko limamin idi wanda dole sai kaji kun gane ko to idan ya zan wannan ba za su kubce maka ba in juma'a ce ka tahi wata juma'a daban in ba ɗaya ce garin in jam'in ne akwai wani masallaci daban da ba wannan ba to in haka yi wannan maslaha ta yi tasiri gare ya gyara ɗabi'un shi ko kuma da limamai su nisanci mugun hali to ka yi haka nan yahi kuna ganewa wa amma idan kana tarku salati khalfahu ya yafutul mamuma yafutul mamu aljuma'atu wal jama'a in dai juma'a ta kuma ce mamu ko jam'i za kuma ce mayu in haka ba inda za yi juma'a ba inda zai je ya samu jam'i ba huna la yatraku salatu khalfahu ko la yatraku salata khalfahu to a lokacin ba zai barin sallah bayan shi ba ba wanda zai barin sallah bayan shi a lokacin illa mubtadi'un sai dan bid'a mukhalifin lis sahabati radiyallahu anhu sai dan bid'a wanda ya saba ma sahabbai tunda su sahabbai ga su suna yi kun gane ko amma in ka samu wani wuri daban sai ka bari sai ka taicen wani wuri ka kyale shi fasikin limami ko dan bid'a wa kazalika idza kana al-imam qad rattabahu walatul umuri hakanan idan liman ya zan shugabanni suka naɗa shi suka rattaba shi zan ratibi kenan limamin yau da gobe laisa fi tarki salati kalfahu maslahatin shar'iyyatin to wannan kaga barin sallah bayan shi bai zama maslaha ta shari'a sai ka in kana da hanyar shawara da shugabannin tunda suke da hannu wajen iya warware shi amma kai ba kai warware shi ba wanda ke iya kama maka warware shi kun gane ko to sai ka huta ma kanka da sallah gida da kin zuwa juma'a sai tunda dai ba wata juma'a daban da zaka tahiya ko ba wani jami'in daban da zaka ta ba huna la tarku salata khalfahu kenan la yutraku salatu khalfahu in ya zama bani al majhul la yutraku as-salatu ko in ya zan ana nihin shi mutum kenan bani al ma'lum kenan fa huna la yatarku salata khalfahu bal as-salatu khalfahu kenan yin sallah bayan shi a fadalu a lokacin yin sallah bayan shi yake tunda dai shugaba ya naɗa shi ratibi muna fahimta wannan ko fa in amkana bari in kunna san karatu yake ya yi goji fa in amkana fa idza amkana al-insan idan zai yi ga mutum Allah ya kaddima muzahira lil-munkiri fi imamati idan mutum zai samu ba zai gabatar da bayyanawar shiga abin kyama a limanci ba waje ba alaihi zalika to kenan kai ya bayyano in kawai ya zan yana yiwa ga ya bayyano shi to wannan sai ya bayyano lakin idza wallahu ghairuhu idan wani mutum ne daban ya nada liman wala yumkinuhu sarfuhu al imama kai kuma baka da ikon warware limamin nan daga daga limancin nan baka da wannan iko wa lam hu sarfuhu an al-imama aw kana la yatamakkanu min sarfihi an al-imamati illa bi sharrin a'zami dararan min darari ma azhara min al min al-munkari idan ya zan baka ka kwabe shi daga limancin nan ko kuma bai yiwuwa ka kwabe shi daga limancin sai tare da ka aikata wani sharri da ya yi wannan girma ya yi cutarwa hiye da wannan banna da yake bayyana da ya kamata a ture shi saboda ita inda ya zan sai da banna da ta hita shi girma zakatun kuɗi shi to fala ya juzu dafa ulfasidi alƙalili bil fasidi kun gane ya halatta a ce a tun kuɗi ƙaramar banna da babbar banna wadda ta hita girma kun gane ko wala dafa wa akhaffid dararaini kenan bale a ce a tun kuɗi mahi sauƙin cutar da ta yi sauƙi matsalar da ta yi sauƙi daga cikin matsaloli guda biyu bi husuli azamihima da ta hanyar da sai wadda ta yi ta girma ta wanzu sai wadda ta yi ta girma ta tabbata sai wadda ta yi ta girma ta bayyana sai an zo da wadda ta yi ta girma kun gane ko kenan akwai abin da misali akwai limamin da za a ce in za a aure shi to sai fa an kashe rayuka kuma limamin ma ne ko idi ko kaza ba mamaki haka nan ta faru kun gane ko to kaga wannan ya ga ɓannar ta yi wannan girma kaga sai a bari ko wani abin da ya kama da haka fa inna shari'a ja'at bi tahsil masalih wa takmiliha saboda shari'ar musulunci ta zo ne dan tabbatar ma mutane abin da ke maslaha abin da ke gyara da abin da ke kammala wa tatil mafasid wa taqlila da kore banna da karanta ta ko ba a samu kore ta duka ba a karanta ta bi hasbil imkan da gurgurdan ikon da kuka samu tafawitul jam'i wal jama'at kubcewar juma'a sallar juma'a ko kubcewar sallar jam'i a zama fasada min al-iqtida fi ma bil imam al-fajiri su suka yi girman banna bisa ga ka zo yi koyi ga sallar juma'a ko ta jam'in da limami fajiri kai sallah ba limamin fajiri ta yi sauki da ka rasa juma'a ko jama'a saboda juma'a uku kan rasa ai ce aka musuluncin kai jiwa da shi bayan banka kai kaga abin ka babba ne la siyama idza kana takallufu anha la ya dafa fujura balle ma idan kai zaman ka kaki zaba wannan ba zai tunkuɗe shi daga limancin ba ba zai tunkuɗe bannar tashi ba fa ya bukata dilil maslahati sai zan wannan kore maslaha da za kai wato a shar'iyya biduni daf tilkal mafsada sai zan wato eh, baka tunkuɗe wannan bannar ba wa amma idza makana fi il juma'ati wal jama'ati kalfal barri amma in ya zan ka samu sallar juma'a ka samu sallar jam'i bayan wani mutum salihi fa hada aula min fi'liha al fajiri wannan shi yahi daga ce gaje ka sallace ta bayan mutum fajiri wahina izan ce a wannan lokaci fa za salla al fajiri min gairi uzrin idan mutum yayi sallah bayan fajirin libami ba tare da uzuri ba fa huwa mawdu' ijtihad to wannan wuri wuri ne na ijtihadin malamai kai sallah bayan dan bid'a ba uzuri kai sallah bayan fajiri ba uzuri to wuri na ijtihadi na al'ulama ijtihadin malamai minhum man qala yu'idu cikin sa wanda yace tunda ba uzurin komi sai ka sake wannan sallar wa minhum man qala la yu'idu a cikin sa wanda yace a bai sakewa to inda za a samu dogon bayani a wannan wuri a littafin fuqaha kun gane ko wa Maude bas zalika yace fi kutubil furu'i a ta cikin littafin furu'a za a rarrabe shin magana ka sake ko ba za ka sake ba sai ci gaba ya ce wa amma imam amma shi liman iza nasiya aw akata idan ya mance ko ya kuskure wa lam ya'lam al-mamu bi halihi liman bai san halin da yake ciki ba fala i'adata ala al-mamu babu sakewa ga mamu lil hadith al mutakarrim da hadisin da gabata wa salla umar radiyallahu anhu wa ghayruhu umar da wani shi sun yi sallah ho junuban suna cikin halin janaba nasiyan da mantuwa al-janaba sun mance janaba fa ada salata kenan umar ya sake sallah wa lam ya'mur al-mamumi bil i'adati amma bai umarci ma musu saki sallah ba wannan sananne ne urin urin malamai aiko abdurrazzaq ya kawo shi wato cikin musannaf nashi kuma malik ma ya kawo cikin muwaddata shi kun gane ko haka na ibn abi shayba cikin musannaf bi asani da ba da ha sahih ba da ha sahih sashen su ingantattu ne to sai mu ci gaba malam yace walau alima anna imamahu ba'da faragihi kana ala ghairi taharatin da zai san cewa limaman shi bayan karewa sallar shi zai san cewa ba bisa tsarki yake bai da alwala a ada inda abu hanifa inda abi hanifa da zaka saki sallah wurin abu hanifa tunda ya bayyana liman ga yadda yake khilafal malik wa shafi'i wa ahmad sabani daga abinda shafi'i ya tayi akai da malik da ahmad fil mashahuri anu cikin mai sharar magana ahmad kun gane ko wa kazalika law fa'ala al-imamu ma la yasugu inda al-mamu da liman zai aikata abinda shi wurin mamu yana ganin shi bai halitta gare ba haka nan a sallar shi wa fi eh, tafsi wa fi tafasil kenan mawdu'a al furu yace shi ma wannan in za a neman rarrabe shi sai littafin furu'a yace walau alima anna imamuhu yusalli ala ghairi wudu'in ga wasu wurare can da nake son mu kai gare su da limamin shi zai san cewa ba bisa alwala yake ba falaisa lahu an ya salli ya to ba zai salla bayan shi ba li annahu kenan la'ibin wa laysa bi musallin in yi salla bayan shi wasa ce yake ba salla ce yake ba yace hakika tsarin ta da Hausa hakika na soshi na littafin